وإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما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 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 barkanmu da wannan safiya mai albarka ke da ƙarfara uku ga watan ramadan na wannan shekara ta 1429 wanda ya daidai da biyu ga watan septemba na shekara ta 2008 jiya mun kwana a cikin kisar na na maryam wadda allah ta baraka wata ala ya faɗi mahaifiyarsa ta yi albashin idan ta samu ɗa za ta ba da shi domin hidimta masallaci da yi. aka haife ta zama mace sai ta ce ta da Allah cewa mace ba irin namiji ba ce kamar wannan aiki ya yi mata nauyi zai mata wahala amma kuma ta roƙi Allah ya karɓa mata sannan kuma Allah yake ya karɓa kuma ya tayar da maryam tayarwa mai albarka ta tashi gida na ƙwarai Allah ya sa annabin da Zakariya shi ne wanda zai kula da ita. kuma ka zo cewa annabi Zakariya yakan shigo wurin da take ibada sai ya sami rikici wanda ba na wannan lokaci ba a gurinta sai ya tambaye ta sai ce Allah ya aiko min to nan mu kwana kuma kisar ba ta kare ba za mu tashi daga aya ta talatin da takwas ko mun karanta talatin da takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك زكريا ربه قال ربنا إنك سميع الدعاء Allah ya ce a wannan lokaci ne zakariya ya yi addu'a zakariya da a zakariya rabba zakariya ya kira ubangijinsa ala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba yace ya ubangiji ka azurta da zuri'a tsarkakakkiya daga wurinka inna ka sami addu'a sai mai kurarin addu'a ne a ke kasancewar ya ga maryam yanayi na ƙoƙarin ibada da rikata kasancewar Allah ta'ala yana aiko mata da saƙo na musamman na abincin da za ta ci sai ka yi sha'awar ma ya samu haihuwa ya samu barka irin ta gare ta biki na albarkar maryam ce ta fara bayyana nabin Allah ma yana roƙo ya samu irin sa alalatul mala'ika sai mala'iku su kira shi umarnin ubangijin su ubangiji umarnin su kira shi wa huwa kan da fil mihrab a lokacin da yake tsaye yana sallah a mihrabin ta wurin في suke ibada الله mashi ahmad Allah ya rasu lalle Allah ya nemi kara yahya da ɗa wanda ake kira yahya suke kira sa suna لم نتكلم الا قبل السريه في سوره مريم تقول كان فيه المسجد عن النبي يحيى ما كان لا ذكر سيدي يفرقون ثم باخذ في أن كلمتي بكلمته إذا كنت تتكلم كلمة لم يفعل تتكلم sannan kuma ga wata bishara ta juke cewa akwai kalimatun min Allah ya tafi shi ne da Isa alaihi salatu wassalam yana tafi kuma ya haya kuma ya haya in ya zo zai gaskata kalimatun Allah kowa gaba a'a ya ya ce shi zai gaskata kalimatun Allah kalimatun Allah tana da mata ya وسيدا وحسينا كثيرا من الصالحين كما زي zanto sai da jagora da shugaban mutane ke wa hasuran zai zama malamai suna da ra'ayi sun gane da ma'anar su ne ko suka ce hasur shi ne wanda zai da sha'awar mata gaba ɗaya ko kuma da gaba ɗaya kuma kuma suka ce hasur shi ne wanda aka sai shi da gari dukkan sha'awa wanda ke fisa ba wannan ma'anar ta fi dacewa da shi ba wani wanda ya cuta masu domin ta ce Allah zai shiga wasu ba mutane da ke da ya Allah ya rasu a su da tsayi alama ce cewa suna cikin wani قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي sai roƙi a bashi haihuwa amma da aka ce shi ta sami sai ce to an na ya kuru ne guna ya abu ya ce ya za a yi samu haihuwa in samu ta alhalin akwai abubuwa guda biyu da ke hana haihuwa tare da wa kada balaga ne ya ci ba kuma a biya gashi kuka ya tunu sai kuma ga mata ta ba karariya ce wadda ba ta haihuwa kun muna cikin shi ya mai haihuwa yanzu ka kuka ya tunu ita kuma daman ba mai haihuwa ba to Allah sai ya zan samu ya Ko wani aure zan yi sai kuma ya za ta dawo min domin muna ganin ba abin da aka al'afuta ba ne sai in ya wuce wasu shekaru yana da wahala ya yi sai kuma kuma na suna ka haɗin kusur ba haihuwa amma annabi zakariya a wani lokaci yana ganin ya yi kufar da kai mamaki ya yi. da kuma matarsa ba ta taɓa haihuwa ba ita kuma ya haihu قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يشاء هكا الله يشاء شيء اللي الله بقى في شيء وهل يشاء بقى أبين الشجاعات أبين اللي يشاء سلمي كفر أبين الشيء أبين النبي شيني لي أباك على مدى زي ذلك قال ربي قال رب اجعل آية قال كلم الناس فلا تتأجى إلا رمزا واذكر ربك كثيرا كَثِيرًا وَسَبِّحْ والإذكار قال رب اجعل لي آية ليش يا أبي يجينا فسيا من السعلامة زارا تكي يا سعيد الآية لأنكو إنا تأول وانا بشارك بشارك لنسعلامة don haka duk lokacin da mata ta ta ɗauki shirin na da Allah haka za ta faru amma a sami wata alama da zan gani kan ayatun ka Allah ta sallima na ta fata ta ayyali ayar da za ka gani alama da za ka gani ita ce ta kasa cikin kashe magana kwana uku illa ramza sai dai ka rinke nuni har wata magana da za ta fito ga baki tsakanin kalma ba ka iyawa kana ke ibada kana yin ibada kana sallah kana karatu amma ba su iya gaida mutane to wannan alama ba ta ta da su cikin wannan kame albarka da a ba Allah ya ce ka yawaita ambaton ubangijinka kai ta ambaton ubangijinka domin ah, ah, abin nan ya fi jiriya ga Allah da abin da ya ba ka wasabbi bil ahli wal ikhfa sannan kai tafi ka kasance ubangijinka a lokacin da mafi a ah, lokacin safiya لكن هذه الريشة تلك بري حد بوشي لدى أمة الله وأنا كان الشيء في من الله صلى الله عليه وسلم والصحابي بيتي من الله كلا ويقوم يوم قوتك على شيء إن كنت نجيك على شيء من الله كتوك شيء كان أبنى لك يسوه كل دهرتم شيء بوشي لدى ذكي daga mutane masu yawa ana fara samu daraja maɗaukakiya a cikin aljanna kuma a cikin Allah sallallahu alaihi wa sallam وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم أنبت أمر الله لو كنت ملائكة suka kira suka ce mata inna Allah safaki wa sahabati lalle Allah ya zaɓe ki kuma ya zaɓe ki wa safaki ala isa il alamin ya zaɓe ki akan dukkan matan talibai yau shi ne ya ba wanda shi da rashi wannan mata ta ta ga abin farin ciki da murna Allah ya aiko Allah ya aiko shi magana da ita ya mata ta yau duk cikin mata ba su rai ita kai first lady kaga an koma ga maganar Maryam تعبين ذبائح أخرى أن لا تقدم مثلا الذبحية تعبين ذبائح يا مريم اقنطي يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين نعم. ذلك من أنفسك الصبح لديهم إذ يرسلن أقلامهم حدهم يفحم مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يا مريم اسلكي البيت يا مريم قلتي لربك يوم تساءل إبادة تنقل لك الأبنجي وارتلي واركعي مع الصالحين كيف ترى لو شئت أنا ما فيه dan su yi sallah tare da mutane an al'ar rubuta da ke sallah jefi sai sallah tare da jama'a a lokacin da ake sallah mutum da ake ikirma ce kamar yau ta yi dukkan fiye da Allah ya mace ta kuma har ta zarce kowa a kawai da lokaci yake wannan labari yana cikin labarai mafi daraja mafi hikima da ababen da ba a ciki Allah ta ya ce zalika min anba'il ghaibi wa bihi wancan labari da muke faɗa yana da cikin labarai gaibi da muke wa'ayi zuwa gare ka wa hakun ta da yin injil kuna salamu ayyun yaskur maryam wanda Allah ta karkance tare da su ba a lokacin da suke jirgin ka al'alin musamman da shi shari'a ayyuhum yaskur maryam cikin kuwa zai samu ɗaukar nauyin maryam inda mahaifin maryam ta ce shi ne imran ah, an yi rigangancin tsakanin almajiran wane ne zai ɗauki yan nan za su kula da su saboda mutum ne mai albarka mutum ne dattijo mutum ne malami ba haka sai almajiran suka yi ta jayayya tsakanin su wani ɗauki yan nan za su da ya bari mun san ita kuma mahaifiyar ta sun ci kai alƙawari da Allah cewa za ta ba da ita da ya kuma matsalaci. Don, sai yaran yaya wa zai ɗauke ta sai ta kai saboda jayayya tsakanin almajirai da yarjejen ke dole sai da aka yi tsaya a tsakanin shi ne Allah ya ce ba kun ji da yanzu ne yana samun ayyuka su bari maza Allah mu ne ya kawo kamar labari amma lokacin yana da ba kai ba ka وما كنت لديه بيد حتى انت tare da su ba a gaban su lokacin da suke da yayya kafin su kowa yana da yake ide samu wannan albarka ta ɗaukar nauyin biyar malamin sa ألا يبكين أن ابن زكريا زين قالت الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها

قسمت إن الله يكفيك بكلمة ليس ألا يسألك إشارة بكلمة منه كما تلد ولنسى اسمه المسيح عيسى بن مريم سنة المسيح عيسى بن مريم aka samu asalin da biyu sunansa almasihu isra haka ana ce suna muwakkal suna biyu a ce muhammad kafi muhammad ahmad da sauransu mace ma ana iya mata suna biyu har da yake annabi isa ta kira masa waɗannan sunaye a lokacin da ya ba mahaifiyarsa bushara cewa za a haife yake baya da wani uba daga cikin halittai ba a haife shi ta hanyar uwa da uba ba a haife shi ta hanyar uwa kawai haka jingina shi ba yake ta kace isa ta ne isa ɗan yare kowa ana jingina shi ga mahaifinsa amma shi ban da isa a alaihi tsara. in sai masa mahaifi kyale mahaifiyarsa kare wajirar fi duniya wal akhirah mai daraja ne a duniya da lahira wanda yana da ƙarrabi yana cikin wadanda ake kusantarwa wurin Allah ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد yana magana da mutane tun yana cikin raggar goyo wato lokacin da aka haife shi na iya yi da wata da zai magana mai muhimmanci ya zama mata ya zama wani ce mai albarka domin ta da uwarsa daga gari saboda mahaifiyarsa ta zo da shi ba a san ta ina ta faru shi ba ai ba ba ne shi ne kirki sannan kyau ne karfi ne kirki ne a wuri da kuma na fi samu ɗan sai ta ce ga kuma ta ne ta nuna musu suka ce a za a yi kalle jariri jariri ga magana sai ku Allah ya kuma ta bakin jariri magana kuma idan da ya kai ta wanke mahaifiyarsa daga mugun zakin da ake yi har magana ta kasar mai albarka sai a lokacin da ya zama da shi da ya zama an kwata haka zan yi magana ta isar da sakonni Allah ya ce min salihin yana cikin mutane ke su sai Allah ya tsarkake ku, da sanin Allah da son Allah tsarkake harsun musu da cikin gaskiya da amfani Allah sai tsarkake da kansu da ya sa'a da wata قالت رب أن لا يكون لي بلد وأن ينفسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن قالت ربي أن يكون لي ولد سيدك يا ألا إنا كوزا صمتا إذا كريم زكريا يتي كريا يتي يما تي سيدا حكما مجد جاتي كتتصفين في نارين يحبو ومن شي مجد ما تحني كما أنصار مجد ما تحني فألا سكوه يتي يا كوفا إما كتب حسابا عيزوا إذا كما مسألة سيدتي بعد العوين سيدتي أن يكون لي غلام ana yakunu wala ne. ya Allah ta ina ka samu ɗa idan ne ta ce masa a halayen babu ɗan adam da ya tafi ni wani ka zai shi lawa ya kuma kuma ya Allah ya ce mata haka ne ubangiji ya fitar abin da ya ga dama don haka Allah yana sai ya bayyana wa mutum kudurarsa cewa yana halitta cikin da ya dama haka a wannan karo Allah ya halitta ta hanyar ke uwarsa ba tare da ba كنت الأمري فإنما يكون الموقوم التي مسكوه في كفلكي isa alaihi salatu wassalam ba ki na ka isa ne zama sa da littafin da ya gabata a taura Allah ya aiko shi ya yi wa kuma alkitab ana ta gabata don haka alkitab alaihi salatu wassalam Allah bai sanar da shi littafin da suka gabace shi والحكمة وما يبعث دليلها sanin manufofin waɗannan littafai da kuma kare mutum kunshi da kunshi a wannan shi nuna kenan alkitab kuma yana iya jinsi Allah zai karantar da shi dukkan littafin da suka gabata sai da taura da injila wa rasulan shi a isra'il kuma Allah zai aika shi ya zama manzo zuwa ga isra'il أني أبيكم بآية من ربكم. زي قام تسيوا كيف الحظوم كده وتآية لك أبنجدنكم أني أخلق لكم من الطين حياة الثيري لذا أهل التامك ولأبو لي كما دفنكم ما نلاكا فأنفق فيه في البوسة أكتنها فيكون خيرا بإذن الله في زمن كنت نفسك أعمال إذن الله لإنما نكتوى إلى كارده ونسابه أبرح الأكمه والأبرح سننزور كدا الأكمة في مسلم جاكي حليبا من أكاي فابا إدان إذا ننسى أرفق بائيا والأبرى فرون يكون إن سافي في سفر بائيا وأوصي الموتى بإن شاء الله وإن رايد دول يموت بإذن الله وإن بس أوصي الرسولون السيوال اللي فنن ما كل يجي تتلي وانا أكتابا با آه، آآ آه، وانزولي لبور الله ونبئكم بما تأخذون وما تدخلون في سبيل الله sannan za zan rika labarin abin da kuke yi da kuke adanawa a cikin gidajenku inna fi da la ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin wannan akwai aya gare ku in kun kasance ne a cikin annabi Isa ta zo in ma bai zo in ba da Allah ta'ala yana ba da labarin tun ba a lissi ba yana faɗa Maryam an halitta shi ga abin da zai faru da irin shi da zai yi da irin ujizojin da zai zo da ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي النبي عيسى idan ya bayyana idan ya an halicce shi alƙur'ani na faɗi zai gaskata zai ce ni mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace ni da sauransu na littafin saura. don haka wani na ƙara tabbatar da gaskiya su da ko shi abin da annabawa suka zo da shi ba annabawa duka yan gida guda ne da a wasu guda ce tauhidi su yi kira da shi wani yuhilla lakum ba'd allazi harrama alaykum kuma na zo ne don in halalta muku sashin abin da aka haramta muku wanda ya ba ku wahala sai sabon shari'a ne ba ka annabi ta sabi ita ba a ba ta sabon littafi ba amma an ba ta sabon shari'a an ba ta ilimi ne ta ko in kuce kuce da suka zo cikin attawa da ji cikin da ayatin na farko kuma na zo muku da wata aya da ya shiri da ku fattakullaha wa atiyu kuma ku ji tsoron Allah kuma ni ku yi biyayya da ni inna Allah rabbi wa rabbukum إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه Isa ya ce lalle fa Allah shi ne Ubangijinku, shi ne Ubangiji na fa'abudu ku bauta ma Allah. Haka ba ku mustaqim wannan ita ce mai kiyama. Da ka babu annabin da ya zo ya kira mutane cewa shi su bautar masa sai su bautar masa falan ma a hasa yi قال من أنصاري إلى الله ya bayyana waɗannan abubuwa da kuma sai ya fahimci kafirci da domin ba su ba da gaskiya ba ba su taskata saƙon Allah ba kala man amfani ila Allah sai ya kira ya ce wa zai taimake ni zuwa cikin saƙon Allah wato banu Isra'il mutane ne masu wahala al'amari dukkan annabawan da suka fito a cikin su sun sha wuya ƙwarai mutane ne masu kargara da sauye الذي بحيث السوق وهذه وزيت مكاني هل الحواريون متى بكى حواريا حبيتي ساكنا سيدنا أنصار الله موني متى بكى الله آمنا بالله بأننا مسلمون من إيماني الله كما كيف ساكتين في كل مسلمين منك أو يد الله وهكذا lakta ya samu mace amma kaɗan ne daga cikin jama'a yawan banu isra'ila ba da kuma Allah yana da sirrin walwale wannan shi wannan sharrin da sai suka kulla yadda za su kashe a nan game da al'ada su dukkan mazalin da suka zo a cikin su sai an wata sai an yi himma wurin kashe su wasu Allah ya bada iko wasu kuma Allah ya kare su ba a samu kashe su ba. قال الله يا إذ قال الله يا الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال الله يا عيسى وجعلك أمرك على بالي لوكس لألا يكفي إني متوفيك ni وأتوزن تأشيكا التوفي أنني لا مثل إيه لأشي ومسوى قتاتا بسل القرآن إن جنتتونا بسيكيو أن الإيسا بيبتوا رابو شكر الله بسيكيش أم بابا وانت اللوكة وانت اللوكة توفي يمكن زحا زحا توفي روح إنسا بأنك أن توفي رايوة ليس أكيد بريكي توفي وانت أنجلينا آه، واتوه rayuwarka ya kasance ba ka jin abin da ake yi ba ka ganin abin da ake yi ba ka abin da ke gudana amma kuma rayuwar ka tana da cikin gangan ba ku kuka ne sannan mai ɗauka kuka ne zuwa gare ni Allah ce zan ɗauke ka da ƙasa wurin talikai in kawo ka da wani mu tsayin ka mana labe da kafa zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta in raba ka da su da muguntarsu وجاعل الذين سبقوك da الذين سبقوا sannan zan sanya waɗanda suka bi ka a bi ka da karka ila mai kuma wani kiyama ba ka sai Allah ya masa alƙawarin cewa shi dai ya gaje ya bar duniya zai tashi daga ƙasa Allah zai mai da shi sama a kuma ya yi masa alƙawarin waɗannan sahabban nasa duk da ƙarancin su Allah zai masa ɗaukar da za su rinjaye kafirai kuma daga nan har na alƙiyama su ne zai ci gaba ثم إلي مرجعكم أنا زوا غريب مكومة فتكي فأحكم إليكم في إيمان تسألكم فيما كنتم فيه تختلفون فعملوا كما كسنتين كنا ساقالي أحسن كمشيئيك عايز يسا أمر أمر أحبار قبل ما كنتم ساقالي سؤال القيامة ألا يجب أن فأما الذين كفروا فأما zan azarta su a ne a nan duniya da lafiya amma lahum min nasiri ba su da wanda zai taimaka musu don haka waɗanda suka kulla ma annabi Isa makirci suka so su kashe shi sai Allah ya ɗauke shi ya gama shi aka bar su da wani abin da ba shi ne ba suka dawo suna kowa cewa sun kashe shi Allah ke ƙarya suke wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shi ne zuba musu gicce shi ba an dai kama da su an ajiye musu abin da ya kamata shi amma ba shi ne rarrafa abu da abu ilai Allah ɗauke ce ya mai da shi wurinsa za ka yana sama ya yi ƙasa kuma yana da rai bai mutu ba wa amma na amanu wa amilu salih amma wanda suka yi imani suka aikata ayyukan kirki fa yi wa ne zuwa Allah zai cika musu ladarsu wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya son azzalimi Allah hukunci da Allah ya fara zai game dukkan abawa da lokuta da zamun na baki daya cewa kafirai za su gamu da azaba mumine ko za su gamu da rahmar Allah kuma za a cika musu ladar su baki daya zalik nuhu alayka min al-ayat Allah ya ce wannan ya ce abin da muke karanta maka ayoyi wa zikril hakim da ambato wanda a wato mai kyau wanda ingantacce haka a akwai labarin mutanen farko da akwai labarin annabawa da manzanni akwai ayoyi bayyanannu waɗanda ke tuna yadda bayi su lura da su ga duk abin da suke bukata kuma zikrun hakimu ne labarai ne na gaskiya sannan da hukunce hukunce kyawawa illa ba ta إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من idan ɗan Allah ne tun da baya da uba ga misalin da ke isa misalin isa a gurin Allah ya kamar misalin adam kun ce ya za a halitta ne sai uwa babu uba dole yana da uwa sai da shi ne wannan ce wasu ce shi ne adam a من تراب Allah ya halitta shi daga ƙasa ya ƙara da hukun sannan sai Allah ya ce zamo zamo adam فيكون سينا تأثير فهذا ما هو ما مماتي بني أبين لأهل الشيء كأشياء كمريم لأهل بيد وبيد أخرى ولكن الرسول الذي أهل الشيء النبي إيسا دبيل رفع ولا تكون من المسلمين فلا تكون من المسلمين أنا بشكل من الآية الله أما أتكلم shi a ya in aka ce Allah wani ka duk wanda ya ba jayayya cikin wannan a cikin tsara gram an an kawo aya biyu uku aya ishirin suna ta bayani Allah ya ce duk mutum suna jayayya da kai ba a aka mina ilimi bayan abin da ya zo maka na sani فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءنا أتيكم كرا أحم لنا ونساءنا ونساءكم إيالم لنا وأنفسنا وأنفسكم دمونا كوكما دونها لنا mutum ya zo ya kawo iyali ne ya kawo ‘ya'ya ne sun malaka ya sannan mu yi wahala malaka Allah ya ta'ala ka bi mutum duk da mutum ya ce Allah ya suna yarda nan ne suka gano lalle ba su da wayo da suka ce to mu je yanzu abin da ya kamata a yi kuma manzo Allah ya ku ba da jizya ku duka ba gwamnatin musulunci ku yarda addinin musulunci ya shimfiɗa mulki sa a kafa suka ce mun yarda kuma aka yi yarjejeniya za ku ba da jizya musulunta dai ba za ku yi ba ba ana ko sun san in sun yi ba su gani ba haka ita ma ba ce da ita ba sai Allah ya ce inna hadha lahu al-qur'an inna hadha وما لله cikin alƙurani babu labarai na gaskiya ta fasu ne har ko komai da komai ne sanar da sanar da amma mai iya hince su ba babu wani abin bautar da ya dace in ba Allah ba shi kaɗai ne wanda ake bauta da da ya dace a bauta masa ya cancanta wa inna ma ala wala azizul hakim Allah hakika waye ne kuma gwani ne komai yana ɗora ta inda ya dace don haka zaɓin maryam da ya yi daga zuri'ar imran zaɓin ali imran da ya yi ذاين آل إبراهيم دين ذاين يحيى دين يب يب يبادى يكون جسد زكريا ذكر إن أول رياية الثلاثين حتى ما علمت على الإيتاء رياية الإنسان وليس الشخص رياية الدنيا هي الآية أنت ولا هو هي أول فإن الله عليم بالمرسلين ألا هي قوة للمقدسة لكن الثالث ألا يصل أجند دينه والنجيم يتأركم أجند وتؤلف حتى ولا وجه الله تبارك وتعالى سوء اي رسول صار لجران الوقت اللي سكبوا ثم يقوم اكبوا لها شرع لك بعد ايه ذكر الله تعالى قل يا ايها الكتاب الله ولا نشرك به akwai wannan aya a cikin ta a ƙasan kuma akwai hakimin manzo Allah wanda aka rubuta Muhammadu Rasulullah wannan hakimi duk muna da shi da an sassu saboda an riga an kuso an an ga an ga da abinta wannan ayar kuma har wa yau Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ta ga rak'atul fajr wani lokaci a raka ta ɗaya kan karanta qulu amanna wanda take cikin suratul baqara qulu amanna billah sannan a raka ta biyu karanta wannan qul ya alim don mu fahimci muhimmancin wannan ayar Allah ce ka ce ya ku zama Allah ce ka ya kuma abu da lissafi ya ku kiristoci da su ake magana ta'alau ila kalimatin sawadin bainana wa bainakum ku zo mu haɗu ga wata kalma wadda ta daidai ta da ba wanda ba wanda ya fi wani don ba mai bauta ba Allah na abu da illa ba ba za mu bauta kowa ba sai Allah wala mu shirka bi shay'a ba za mu yi shirka da Allah komai ba wala ya tafi da a ba'dan babu min dunillah kuma sashen mu ba za su rike sashi ababen bauta kuma bayan Allah ba su san abin da suka saba malamai ana kira su da ba mutanen Allah ka kuma wani nau'in bauta ake musu su ce halaltawa su ce haramta sannan kuma rumawa suna bautar shugabanninsu haka ma farisawa Allah ya ce mu ga wani kiyarwa ba ne ke fitar wani kowa ana yi ne a yi tabbata idan suka juya suka na musulmi a ce mun yi shaida a ce ku cewa mu musulmi ne wannan ne da tsiriya a yi wa kasaru la a abudu mata abudu wala an kuma bin ilma a ka ce muna ku ni kauya ke wani da allah a wani kamar da nake aya ce da muhimmanci kwarai a cikin kiran alam da cewa mu ba muna kiran ku ne don ku bauta a nan dan an ce su da sara da giramu da kuma da suke manzo Allah su ce wai Muhammad shi ke kawo ne da kanka Allah ya kiran ku ake zuwa ga kalma wanda da shi ko ku doka ku yi sajada shi ma da doka ya sajada ko ku yi istighfari shi ma ya istighfari ko ku yi azumi shi ma ya azumi ku kaɗai da bauta shi ba ya da bauta sai na kawai shi ne shi aka aiko zuwa gare ku a matsayin wanda ya zo da sako ya إبراهيم عند عليه الصلاة والسلام قال له أيوة مرتبة كان ذكا مليون عليه رجل أخذ وكيرا يحكي إبراهيم هو إبراهيم نامه كان تتدرك في فضل وجه إبراهيم وما أقول لنا في التوراة والإنجيل تقول لك يبيع التوراة للمشكلة يروح لإبراهيم هل أنقذ إبراهيم حفظ إيه أن أحد لا أقول هل يقول أن حادثه فيما لكم به علم؟ أتحدث جدا العلم يكون فن تحادثون فيما ليس ثم يكيف كمين وجود العلم لكم وسلم وهي سند دكوتي ودكوتي إبراهيم سند دكوتي ودكوتي إبراهيم في الإسلام والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا ليس لكم وخلقوا إلا المعنى ألا شريع ألا يتكي شريع ما هو هل يؤتى مثل ما أوتيتم kawai kuna jayayya ne akan an ba wani mutum irin abin da ku an ba ku an ba ku manzanni an ba ku littafai da dan an ba wani manzanci an ba shi littafi ko yi jayayya ai hajjukum inda rabbikum ko su yi jayayya da ku wurin ubangijin ku wal inna al-fadla bi yadillah kace falala tana hannun Allah shi mai yasa yana bayarwa ga wanda ya so wallahu wasu alim Allah mai yarwaci ne mai cikakken sani haka Allah yana da yalwantar baiwa ba dole sai gidanku za a yi annabta su Yahudu ba abin da suke jayya sai don me annabi zai fito ba gidan isma'il ba gidan ishaqa ba don me annabi ya fito daga cikin gidan isma'il kuma da ishaqa da isma'il uwar su kai uwar su duk ɗaya ne da yayin da to don me yau ba a biyo da aiki ba sai an ka biyo gidan dan uwan ba ko ɗan uwan ka sai Allah ce wannan falala ce da Allah yana ba da sirri ne yakhtasu bi rahmatihi man yasha' ألا أنا شيء من اللي يجوز رحمتها والله كل فضل الأرض ألا بي بيوة كل بيوة وحدة أمني جماعة فأكبرنا رب ألا يمن بيوة فكسن سوى أخي إيمان برأيوة أكثر من كل أكثر ثم ألا يتشيب أخي الإيمان فكما نسلم إليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقل للذين أوتوا الكتاب والأمة فإن أسلموا فقد اهتدوا